ina tare da dr sa'idu dukawa na jami'ar bayero ta kano masani kan harkokin siyasar duniya dr sa'idu dukawa me zaka ce kan labarin mutuwar sarauniyar ingila queen elizabeth II? kullum abin da yake zowa mutum idan an yi rasuwa irin wannan shine cewar kowane rai mai ɗanɗanin mutuwa ce an yi mutuwa babba babban abin da zai zo wa mutum shine wata wadda duniyar siyasa ta sani da duniyar shugabanci tsawon lokaci mafiya yawan waɗanda suke a raye a yanzu 'yan shekara arba'in hamsin sittin saba'in ma duk sun taso suna ta jin sunan sarauniya elizabeth ta yi kaza sarauniya elizabeth ta yi kaza saboda haka za a tuna wata shugaba da ta jagoranci mulkin mallaka na ƙasashe da yawa kuma ta jagoranci ba su 'yancin kai a kusan gaba ɗayansu waɗanda suka yi mulkin mallakan nan sannan kuma ta ci gaba da jagorantar su bayan sun samu mulkin kai wajen haɗuwa su ɗau matsaya guda a siyasar duniya da wajen haɗuwa wani lokacin da ma ɗauki matsaya guda a maganar tattalin arziki duk wannan zai faɗo wa mutum cewar wadda take da wannan matsayin ta kau saboda haka yanzu sai tunanin kuma ko waye zai iya maye gurbinta da har zai iya faɗa aje har za a iya tunanin bari a tuntube shi yanzu abin da ya rage wa al'umma kenan a gabansu. Wato ina jin dokta Sa'idu Dukawa kamar tuni ma shi babban ɗanta Erima Charles ya zama sabon sarki kuma ya daɗe a wannan harkar amma duk da haka a matsayinta na ta mace da ta rike wannan sarauta bayan gado daga mahaifinta King George ga aikin da ta yi na ƙarshen nan na tabbatar da naɗin ita sabuwar Prime Minister Liz Truss Eh, har ma kusan yadda za ta rasu ya za ka zayyana irin kwarin gwiwarta da ake gani a ta na ta mace. ai daman da na ce yanzu magana ce ta waye ta bakin bature zai shiga takalmanta aikin da tsarin sarauta da an riga an sani amma ina nufin ne waye zai iya wannan aikin waye kuma zai samu wannan alfarmar na shugabannin kasashe da dama da renon ingila wasu ma ba ma na redan ingilan ba ne za su kaddara shi har su nemi shawararsa a nan gizo yake sakar ya danganta ga inda ya rike tiyarin idan ya ɗare kan kujerar mulki gadan-gadan to akwai fata na cewar ya tarbiyyantu da yadda take gudanar da al'amura akwai fata na cewar ya tsotsa kuma an ba shi horo zai dinka kwatanta irin abubuwan da iga sarauniya tana kwatantawa wato uh, dr saidu duka kafin wato yanzu akwai abin da ka faɗa cewa mutane ma yawanci duk sun tashi suna jin sarauniya elizabeth yan makaranta mm. ne kowa wannan da ya nuna kamar kasashen afirka irin najeriya da ita ta zo nan najeriya ita mm. ta jagoranci bawa ma najeriya yancin kai mutane za su shiga cikin juyayi mai yawa kenan a kwarai da gaske musamman waɗanda suke da wayan da suka santa kuma suka taɓa ganawa da ita ko suka ga zuwanta Najeriya da irin kaddara ta da aka yi maganganu da ta yi na dattako duk za a tuna waɗannan watakila waɗanda suke kwata-kwata ba su ganta ba ba su santa ba ba su ga zuwanta ba sai suna kawai suke ji su ne watakila jimamin su zai yi karanci amma duk wanda isanta zai shiga jimami